الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله wanda babu abin bauta ba da cancanta da gaskiya sai shi shi kadai ba waninsa ba rayayye cikakkiyar rayuwa wadda ba mutuwa ba waya a cikinta tsayayyen da ya tsaya da kansa ya wadatu daga dukkan halitta kuma da shi dukkan halitta suka tsaya ba za su iya wadatuwa daga gare shi ba a kowane hali da yanayi